ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تأسبب شابق قوات رمضان ألف دريه أولى ثلاثين دترى وشتيدي دي دبيو قوات يونيو شكرة تدبو بيو دقوم شاتكوس muna nan a cikin yardan Allah da son sa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani suratu yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'ar abi obai da tabnir jaba babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin jihar kaduna ta najeriya a jiya mun kwana kan aya ta 90 daidai wato ayar da Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin yadda aka tseratar da mutanen annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma aka halakar da fir'auna to eh, anan ne muka kwana ajiya yau insha Allah za mu tashi a kan aya ta casa'in a cikin wannan sura malam bismin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da mutanen annabi Musa kamar yadda wata sura ta bamu labari وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin yadda aka yi aka tsiratar da mutanen annabi Musa yadda kuma aka yi aka halakar da mutanen Fir'auna. A don haka a lokacin da Fir'auna ya tabbatar da cewa wannan halaka ce ta tabbata ta zo, sai ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin haƙiƙa na yi imani da wannan wanda banu isra'ila suka yi imani da shi wanda yake babu abin bautawa sai shi wa ana minal muslimin ni ma din yanzu na kasance mutum ɗaya ne daga cikin musulmai abinda fir'auna ya faɗa kenan Allah subhanahu ta'ala sai ya maida masa da martani al'an wa qad asaita ƙaf yanzu ne zaka ce kayi imani bacin da ka aikata zunubai? wa kunta minal mufsidin ka kasance daga cikin mabannata kenan da wanda muke iya bayanin yadda muka yi bayani a baya akwai imanin da ba zai yi wa ɗan adam amfani ba shine irin wannan a lokacin da ya ga halaka ta same shi dacin ya kasance cikin mabannata yana ta ta'asarsa maimakon ya bi Allah subhanahu Ta'ala bai bi shi ba amma a lokacin da ya ga cewa zai bar duniya kuma zai koma ga Allah subhanahu Ta'ala, sai ya ce to ni yanzu na tuba ni yanzu duk abubuwan da nake na bari ai shi sa malamai suka ce tuba tana da sharuɗa annadamu ala ma fat wan niyyatu an la ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri wato cewa ba zai koma zuwa ga aikata zunubi ba cikin abin da ya saura masa na rayuwarsa sannan a wasu wuraren in ka koma sai suka ƙara da wasu sharuɗa wasu duruha qabla al-gargara ya zanto tuban nan ta fito ne gabanin raye harama domin a lokacin da raye harama irin na fir'auna Allah subhanahu wataala ba shi da bukatan wannan tuba falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalika alkafirun adon haka kafirai sun tabe sun yi asara al'an a yanzu waƙar alhali haƙiƙa a ka saba ma Allah ƙablu gabanin wannan yinin wa kunta minal mufsidin kuma ka kasance daga cikin mabannata malamai sun saba akan wannan jawabi shin Allah ne subhanahu wataala ya maida masa da martani malamai wasu sun faɗi wannan magana suka ce Allah subhanahu wataala kai tsaye ya maida masa da martani wannan magana wasu daga cikin malamai kuma sun tafi akan cewa Jibrilu alaihi salatu wassalam shine ya maida masa da wannan martani wasu kuma daga cikin malamai sun tafi akan cewa wato zance ne na zuci fir'auna yake yi shi da kansa bayan ya yi sa yake ba kansa ainihin wato yake kida yake rawa ya faɗi wannan magana sai ya ga cewa kai irin wannan matsayi bai ma kyautu da shi ba ni ne yanzu zan ce na tuba da ba ga irin ayyukan da nake aikatawa ba amma zan ce mafi inganci Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya maida masa da martani akan wannan magana Allah sai ya sake faɗa masa subhanahu wa ta'ala fal yawma a yau innan nunajjika bi badanin za mu tseratar da kai da kai da jikinka kamar yadda wasu malamai suka yi bayani fal yawma nunajjika bi badanin yau ne za mu tseratar da kai da jikinka litakuna liman khalfaka aya domin ka kasance wa'azi ga waɗanda za su zo a baya wa inna kafiran minan nas lallai hakika da yawa daga cikin mutane an ayatina ghafilun masu rafkana ne daga banin ayoyinmu malamai sun sassafa sun yi bayani da dama akan waɗannan maganganu ya tabbata a cikin sunan abi dawud wa in kana malamai sun kai ruwa rana wurin ingancin hadisin da kuma rashin ingancinsa shin hadisin marfu'i ne ko ko kofi, babu wanda ba faɗa ba a ciki amma zance mafi inganci wasu hanyoyin hadisin sun inganta wasu hanyoyin hadisin kuma ba su inganta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bada labari ta hanyar abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yana cewa lamma qala fir'aunu amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin a lokacin da fir'auna na nayi imani na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai wannan da banu isra'ila suke bauta ni ma na kasance ɗaya daga cikin musulmai a lokacin da fir'auna ya faɗi wannan magana qala qala li jibril annabi sai ya ce alaihi salatu wassalam jibrilu ya ce da ni law ra'aitani ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inji jibrilu ke ba annabi labari da ka ganni law ra'aitani da ka ganni wa qad akhastu halan min halil bahr alhali na ɗebi bakar ƙasa daga cikin bakar ƙasar teku ƙari da sastuhu min fihi wato na jefa na toshe bakin fir'auna da sastuhu fi fihi na toshe bakin fir'auna da shi makafata an na rahma domin gudun kada rahmar Allah subhanahu wata'ala ta riske shi bai ma'ana a lokacin da yake yunkuri yana cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana min jibril ya ce alaihi da ka ganni a lokacin da na tumaya na shiga kasar teku na ibo kasa na cika bakin fir'auna da shi domin gudun kada ramar Allah subhanahu wataala ta same shi domin ya yi aika aika ya yi ba ma irin abin da bai ba amma Allah subhanahu wata'ala cikin rahamarsa ba abu bane mai girma wanda zai ce da shi kaje an baka gafara kaga babu wanda ya kafirci irin na Fir'auna a doron ƙasa domin a lokacin da ya zo aka kira sa Allah subhanahu ta'ala ya bamu labarin karan baktan da aka yi da annabi Musa da shi da Fir'auna hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha farahu al ayata al kubra fakadhaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada a lokacin da zai bugi kirji yayin ikrarin allantaka sai da yasa ya gangami tukuna sai da ya tara mutane ya yi gangami hashara ya yi kira fanada sannan ya yi tumbatsa ya kuwa ya ce faƙala ana kuma al'ala ya ce idan ma musa yana tunanin akwai wani abin bauta wanda ba ni ba to ni innan ni ne mafi girman abin da za a bauta ma a doron duniya kaga ashe fir'auna yayi ta'asa shi sa Allah subhanahu wataala ya masa kirari yace wa inna fir'auna la'anin fil ard lalle fir'auna ya kasance mai girman kai ne a doron ƙasa wa innahu laminal musrifin fir'auna ya kasance daga cikin mabannata don haka Jibrilu ya ce da ka ganni a lokacin nan ya kai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ko na tumbatsa na ninkaye cikin rafi na ɗebo ƙasa na ciccika hancin da bakinsa domin kada ya ci gaba da faɗin wannan kalma domin gudun kada rama ta same shi sannan a wannan yini da aka halakar da fir'auna ranan ashura ce ashura ko ita ce wata abin nan rana ta goma ga watan muharram muharram kuma shi ne wata na farko a cikin ainihin ƙidayar watanni guda goma sha biyu na musulunci sannan yana ɗaya daga cikin watannin alfarma guda hudu inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum daga cikin watannin nan guda biyu akwai watanni guda hudu na alfarma suna abin nan zulqa'da bulhajja sannan muharram a hade sannan rajab shi kuma yana ware a can a don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da fir'auna ne a cikin watan muharram ranan ashura muna fahimta wannan ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya zo garin madina wal yahudu sumu yau ashura yahudawa suna yin azumin ashura wato goma ga muharram kenan faqal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce da yahudawa ma yau al-yawm alladhi tasumuna shin wace rana ce wannan da kuke irin wannan azumi ko ko a'a wani irin azumi ne kuke a wannan rana faqalu sai yahudawa suka ce da shi hada yawmu dhahara fihi Musa ala fir'aun wannan yini ne wanda annabi Musa yayi galaba yayi rinjaye akan fir'auna fa qala an li ashabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace da sahabbansa radiyallahu anhum antum ahaqqu bi Musa min ku ne kuka fi cancanta da ku wannan azumin dan kun fi kusanci da Musa fiye da ainihin Yahudawa fasumu don haka ku yi wannan azumi ranar ashura wannan shine dalilin da yasa ake yin azumin ashura kana iya ganin wasu mutane misali masu bakaken kaya masu bakaken jiki da bakar zuciya da bakar aniya da bakin aiki suna iya fitowa su ce da kai ai wannan abu ne don mutumin da ya wannan azumi ya nuna cewa wai yana jin daɗi ne an kashe Husaini radiyallahu anhu to abinda zaka tambaye sa tsakanin rabi Allah anhu ya yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake da shi tsakanin jika da kaka wane ne ya gabata waye girme ma wani to annabi alaihi salatu wasalam ya rasu ya bar Husaini yana raye amma kuma a lokacin da annabi yake nan ya samu Yahudawa suna yin wannan azumi ba fa tare da an kashe Husainin ba ana fahimta kuma bai san cewa za a kashe shi ba wa in kana akwai wani hadisi da suke kafa hujja da shi na ummu salama radiyallahu anha wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin bakin ciki a zume? jibril ya zo ya ce da shi ka san wannan kasa yace ban san ta ba sai ce wannan kasa ce karbon wa bala wannan bakin ciki ne da bala'i domin al'ummar ka za su kashe ɗanka shine jikan ka Husaini wannan hadisi a wurin mu'ahlus sunna bai inganta ba ina fata muna fahimta a don haka da mutumin da zai zo ya yanka jikinsa ya faɗo ya tuntsuro ya yi wa kansa rauni da mutumin da ya kame kansa ya yi azumi wane ne a cikinsu ya yi aikin kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sannan mutumin da zai yi kuka ya ɓarka jikinsa ya yanka jikinsa sai ka masa tambaya Husaini radiyallahu anhu ya san kana yi la shakka zai ce da kai bai sani ba to idan bai sani ba menene amfanin ka zo kana aiki wanda kake aikin dan shi bai san kana yi ba babu amfani misali kamar mace ce kana da mararinta misali kana bukatan ka aure ta amma kai ke kida ka kai ke rawa kai ta ka tanka in ni da ban sani ba ka na tanka ita ta tanka menene amfanin wannan neman to kai da kake wannan abu bai san kana yi ba menene amfaninsa sannan abu na biyu idan ka ce kana yi ne domin kana bakin cikin yau ne aka kashe Husaini sai ka tambaye sa Husaini radiyallahu an yanzu yana ina la shakka insha Allah yana aljanna saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya faɗi wannan magana Hassan wa Hussein sayyida shababi ahli aljanna da Hassan da Hussein sune shugaban duk wani matashi a cikin matasan gidan aljanna don haka kaga suna da automatic ticket annabi sallam yayi bushara da cewa yan aljanna ne confirm hands down wannan babu ya a cikin wannan magana to yanzu mutumin da ya zo yana barka jikinsa yana ihu yana kuka la shakka mu za mu fahimci yana makusaini bakin ciki ne ya samu shahada a bakin ciki yake masa ya samu shahada saboda ai mutumin da ya samu shahada ya kamata a taya sa murna ne a yi masa farin ciki ko ko a yi bakin ciki to mutumin da ya azumi shi ya gode ma Allah ne ko bakin ciki yayi kaga ya taya Husaini farin ciki cewa Husaini yi shahada amma mutumin da zai zo ya dauki makami ya yanki jikinsa ya fado daga wancan wuri ya kare ya nuna cewa shi ke bakin cikin Husaini ya samu shahada don haka da mu da su wane ne masoya Husaini mu ne masoya Husaini radiyallahu anhu kuma mun fada zamu nana ta kamar da Sheikhul Islam ya fada rahmatullahi alaihi mu ahlus sunna bakin mu duk gaba ɗaya ya tattafi akan Allah ya tsine ma duk wanda yake da hannu wurin kashe Hussein wannan shine matsayin mu na ahlus sunna sannan idan ka koma cikin littattafan Shi'a irin su tahbibul Ahkam irin su Aqaidu Shi'a irin su Wasa'ilu Shi'a duk sun tabbatar da cewa wannan azumi na Ashura ana yin shi a cikin Shi'anci amma malaman sun boye ba su gaya wa mabiya mun karanto wannan karatun da ku ana an tambayi Aliyu radiyallahu an an tambayi Jafaru sadiq radiyallahu an shi ma wato Husaini da kansa an tambaye sa radiyallahu duk sun ba da fatawan azumin nan na Ashura ana yin sa saboda Annabi ya ce ayi sallallahu alaihi wasallam to kai ina ka samo maganar cewa yin azumin Ashura wani abin nan ba wanda zai sai maki Husaini don haka duk sanda kuka ji an ce ashura ta yi ku yi kokari ku yi ya tabbata a cikin bukhari ya tabbata a cikin muslim hadisin abi qatada da wasu wurare na abu ayyub ansari radiyallahu an annabi ya ce ku yi wannan azumi mukaffirun lisanatil madiya yana kankare zunubin shekarar da ta juya wacce ta bada baya to yaya wani mutum zai hana maka wannan garabasa mu koma kan karatu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fal yawma nunajjika bi badanik yau ne mu tseratar da kai da jikinka an samu daga Abdullah dan Shaddad radiyallahu ya ce ma'ana sawiyan sahiha zamu tseratar da kai da jikinka lafiyayye lam yatamazzaq alhali jikin bai ɗaɗɗaice ba li yatahaqqaquhu domin su banu Isra'ila su gane sa wa ya'rifu sannan su san fir'auna ne wannan sannan an samu daga Imam Hassan al-Basri radiyallahu anhu yace bi badani bi ma'ana bi jismi la ruha fi za mu tsamar da kai da jikinka amma a lokacin da yake babu rayuwa a cikin sa ma'ana za mu tseratar da kai da jikinka jikin da babu rai a cikin sa a lokacin da waɗannan abubuwa suka faru an samu daga Qais bin Ubad radiyallahu an banu Isra'ila sun zo suka sami annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ce da shi anya kuwa innahu lam yamut fir'auna bai mutu ba saboda tsananin razana da suka yi da fir'auna da tsananin bakar uquba da azaba da fir'auna yake masu gashi dai ruwa ya hargitse ya hautsi ne babu wanda aka gani sai gawo wake amma saboda tsananin firgici suna tunanin fir'auna ba har yanzu bai mutu ba saboda tunaninsu matsayinsa da sarautarsa kai zai tsallake ruwan nan zai wuce ba za a yi ba zai yiwu a ce ya mutu ba don haka sai suka je suka sami annabi Musa alaihi salatu suka ce kai fir'auna fa muna gani bai mutu ba qala sai a wata riwayar aka ce annabi Musa sai ya roki Allah subhanahu wataala ya Allah ka bayyana mana da halin da fir'auna ke ciki saboda mutanen nan su gansa ko su za su samu natsuwa fa akhrajahu Allah ilaihim Allah subhanahu wataala sai ya fito musu da fir'auna suna kallon kallonsa yanzuruna ilai suna kallo zuwa gare sa mithla al ahmar in ka gansa kai ka ce wani jambi jimin sani a mace rayuwa ba ta yi amfani ba saboda an mutu akan kafirci Allah ya mana tsari a don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya fir'auna ne ya zamo ainihin aya ga mutane ka duba da irin da irin ta fir'auna ka duba irin mulki da yayi amma Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari a wani wuri can wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim yace ai wannan mai sihiri ne ko ko mahaukaci ne can kuma ce fastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al haqq wa dhannu annahum ilayna la yurja'un suna tunanin ai ba za su koma ga Allah ba ai kawai shi ya isa ai fan kama kaza kaza Allah subhanahu wataala ya kama shi fa kadnahu wa na fa nabadnahum fil yam Allah ce muka kama sa da shi da rundunarsa muka jefo da shi bakin gaba kowa ya gansa ga wanda ya fitini mutane ga wanda ya addabe su don haka ba alkawarin Allah ba ne don mutumin da ya fitini mutane shi ya koma ya zauna lafiya Allah bai wannan alkawarin ba in ka ga fitinanne an basa ta lala ne aka yi masa amma idan Allah subhanahu ta'ala ya kama shi ba zai sha ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna Allah la yumli lidh-dhalim Allah subhanahu wata'ala yana wa azzalimi talala hatta idza akadahu falan yuflis har dai idan ya kama shi ba zai kubuce ba ce ikra'u in shi'tum ko karanta idan kun so kuna so Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid inna fi dhalika laayatan liman kana liman khafa 'adhab al dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhur don haka haka fir'auna ya kare kaga mulki bai yi amfani ba kaga kasaita ba ta yi amfani ba duk wani abun da fir'auna ya tara yanzu ya kai ya dawo bai yi amfani ba shi yasa kullun nake cewa duk abin da kake takama da shi a yau duk inda kake hankoran zaka wani sai da yaje ya daidaita sannan Allah subhanahu wataala ya ishe shi sannan duk mulkin mai mulki a yau ba zai yi mulki irin na fir'auna ba saboda misali yanzu shugaban duniya wane ne zaka ce Donald Trump ko shi ne yanda ka san mahaukacin kare yau ya ce ya nada wannan gobe ya sauke shi ya nada wannan gobe ya kore shi ba haka mulkin ke tafiya ba duk abin da ya ga dama kuma yake yi misali ga yarjejeniya an kulla ya janye kuma yanzu roƙon shi ake da Allah ya zo a ci gaba shine yake yin abin da ya ga dama to amma mulkin sa bai kai irin na Fir'auna ba domin shi ƴan majalisunsa suna taka masa mulki misali kaga ai kaga ya da kasashe guda bakwai yace ai ba za su shiga ba ƴan majalisu ba kotun da ba je ba an je wannan an je wannan su ƴan majalisun sun yi nasara akan sa to amma shi fir'auna in ya sa gaba yadda kasan jirgin kasa ba mai cewa da shi ba za a yi ba don haka duk mulkin mai mulki ba zai yi mulki irin na fir'auna ba amma ka duba yadda fir'auna ya kare kenan abinda ake so ka gane kai babu abinda zai maka amfani sai imani idan ka samu Allah subhanahu wataala karka karka damu da abin da ka rasa idan ka bi Allah subhanahu wataala ka rike sa ka bi shi sau da kafa duk abin da ya subuce maka kai bakin ciki na ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بنو إسرائيل يدمك فار بياني أجيا bayan sun الله سبحانه وتعالى wata'ala ya tashin hankali da fitinar da ake ciki a wasu wurare ce an ka koma Allah subhanahu wa ta'ala ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra eh, fa ataw ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين باين أنزو أنشاء an tseratar da su yanzu sun tabbata fir'auna ya mutu don Allah subhanahu Ta'ala ya fito da shi sun gansa sun sansa an ce bi wa in kana a isnadin hadisi akwai maganganu na malamai yana da wani surke surkensa dukka a duk kasan misra a lokacin babu mai surke irin na fir'auna domin shi surkensa da zinari aka yi gabansa da baya da kuma hulansa ta yaki ba wannan wanda yake da wannan saboda wato shi ba sarki ba ne, shi ko kasai ta kai don haka da wannan surken aka ce suka gane fir'auna amma bayan sun tabbatar da cewa fir'auna Allah subhanahu wata'ala ya kashe makiyansu wanda ke razana su idan ka koma cikin wasu isra'iliyat an ce da an ce fir'auna wato duk wani banu isra'ila yakan razana in a tsaye yake yakan zauna saboda firgici da dimuwa saboda tsananin ukubar da fir'auna ya gana musu da azaba to amma da aka sha bayan an jim kaɗan ana tsallake wannan sarkakiya sai suka ga wasu mutane sun sassaka ɗan mutum mutumi zo rike shi suna bautansa suna masa sujjada suna rugo sai suka ce ya musa ji allana ilahan kama aliha ya kai Musa ka sanya mana mu ma dan mutum mutumi kamar yadda muka gani a wurin waɗannan kaga ya kamata su gode ma Allah wannan bai sake da halin da ke faruwa a Borno ba a yau Borno idan ka zuba goza ka koma dambowa irin su gamborun gana da wurare da dama an yi zamanin da a shekaru shida bakwai baya ba a da daman da za a zauna a irin wannan tafsiri a yanzu ba a da daman akwai jumu'o'i da dama in ka koma wasu ƙauyukan juma'a mun ta faɗi ba a yin ta ga ko juma'a ya tabbata cikin sunan don mutumin da ya bar juma'a guda uku da gangan saba Allahu ala qalbi Allah zai dole ainihin zuciyarsa to amma saboda yanayi din is not conducive bai zai haifar da ai juma'a ba an bar yin juma'a dama maganan ashab da tahajjud an daina saboda tsananin fitina ta tashin hankali da aka shiga amma Allah subhanahu Ta'ala yana kawo buɗi da fatahi sai ya zama da abarnan wasu yanki ba duka ba sai aka koma wai ana safaran jarirai ana kuma ainihin zuwa mashaya a shagiya har ya kai ga wannan zai kashe wannan halin da ake ciki yanzu a Borno gwamnatin Borno ta sanar da akwai hotololi da za a rushe su gaba daya ban san ko kun samu labari ba saboda irin ta'asar da ake da aika aika a ciki kaga mutumin da ya tsinci kansa a cikin irin wannan yanayi ai ba abu bane da zaka ce ka riki sabon Allah ya kasance jarinka ya kamata ka koma ka gode ma Allah subhanahu wataala saboda wani kana ganin sa a gabanka aka kashe sa wani a gabanka aka masa yankan rago wani gashi nan gashi nan amma kai Allah ya kawo ka wannan lokaci da kake ga sai kuma ka koma kana gode ma ni'imar Allah da sama ma Allah to banu Isra'ila abin da ya same su kenan bayan an yi wannan sun tsira Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da cewa udkhulul arda almuqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin ku zo ku shiga wata ƙasa tsarkakakka ƙasa ce wacce ke tana da tsarki a wurin Allah subhanahu wataala ita ce Filistin Filistin dinnan nan ne garin Annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam nan da nan maimakon su ce to madalla bari mu shiga sai suka ce inna fiha qauman jabbari wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun suka ja bata suka ja dan suka ce a a kai ka san akwai mutane sun fi mu tsawo da jiki da fadi da kiba ya za a yi amma na adalci a ce mu je mu yaki mutanen mu ba inda zamu kabje ka gaya ma Allah subhanahu wataala mu dai ba za mu shiga ba in waɗannan mutane masu jiki da fadi da kauri suka fita amma banu isra'ila nan sun manta cewa duk irin waɗannan sifofi fir'auna yana da su Allah subhanahu wata'ala ya zai ba su mulki ya ba su sa'a akan fir'auna to Allah da ya ba ku rinjaye kan fir'auna shi zai ba ku rinjaye akan waɗannan mutane sai suka ce in dai sun fito za mu shiga qala rajulani min alladhina yakhafuna an amalla Allahu alaihim adkhulu alaihim albab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin akwai mutane guda biyu cikin suna tsoron Allah suka ce a'a ba haka ya kamata ku yi ba ku shiga wannan ƙasa ta Palestine ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku dogara ga Allah in kun kasance mu'minai ne Karshen saƙon da suka suka ce ya musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha ba za mu shiga ba har abada matukar mutanen nan suna ciki fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun kaje da kai da ubangijin naka kuje ku yaki mu dai anan yadda ka ganmu anan anan iyakan mu kenan ana cikin wannan annabi Musa shi ma ya koka ya ce la amliku illa nafsi wa ake fafurok bainana wa bainal qaumil Fasiƙe. Allah yanzu dai kan an kai wani irin jallan da bazan iya ba daga ni sai dan uwana ya Allah ka raba tsakani na da mutane da yake fasikai ne Allah subhanahu wataala sai ce masa fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawmil fasiqin kada ka damu wannan kasa banu isra'ila haramtacciya ce a kansu su shiga ba za su shiga ba sai bayan shekara arba'in sai suka koma suka dinga galantoyi suna ta bilibituwa suna ta ainihin gararan ba idan suka yi nan suka yi nan sai su je sai su bude idan suka ai wurin da suka bari nan da suke sai da suka shekara arba'in a cikin wannan hali Allah subhanahu wata'ala ya anshi rayuwar annabi Musa ya anshi rayuwar ɗan'uwansa uwansa Haruna bayan sun mutu akwai wani saurayi can cikin suratu kafi in kuna tunawa wa id qala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al bahrain aw amdi huqba malamai cikin ainihin tafarin suka ce shine yusha ana fahimta sai suka rungume sa suka ce mun tuba wannan bakar azaba wannan fitina wannan tashin hankali ya ishe mu ka cike mana gaba mu je mu shiga wannan ƙasa da Allah subhanahu wataala ya ce mu shiga bayan shekara 40 suka tasa shi a gaba aka samu suka shiga garin filastin suka mamaye filastinu a wancan lokaci bayan sun zaune ta suna nan ciki haka sai suka koma saƙon Allah subhanahu ta'ala dama kuma sunnar Allah subhanahu ta'ala idan mutane suka riki fito na fito da Allah to su yi damara ba sauran zaman lafiya saboda ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katir inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dhalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru aw lamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir duk sanda al'umma suka riki sabon Allah ya kasance jari shine kasuwancin su to da wanda yayi da wanda bai yi ba kowa yayi damara ba sauran mai zama lafiya alƙawari ne na Allah subhanahu wataala suna cikin wannan sabon كما شيء وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد ما بعثنا عليكم آه، عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا سيمس بياني إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم دمتم متمن ديغا ما يكوتتا إن كا با ba wani ka dada dama ba kai zaka ci gajiya man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha suna cikin sabon Allah subhanahu Ta'ala sai Allah ya kawo wani sarki ana kiran shi Buktanassar sai ya zo ya kakkashe su kisa irin na gilla ya kakkashe su kisa iri na gilla ya mamaye ainihin kasan Filistinu daga hannun Banu Isra'ila ana cikin wannan ana cikin wannan ya mallaki kasar filastinu dan lokaci kaɗan allah subhanahu wa sai ya sake maida musu da mulki mulki na hannunsu maimakon su riƙe godiyar Allah subhanahu ta'ala ta kasance jari domin duk mutumin da aka azurta shi abubuwa guda biyu to yana tare da samun abubuwa guda biyu duk mutumin da aka azurta shi da yawan tuba to kuma zai dace da ainihin ansa da kuma gafara daga Allah ta'ala duk mutumin da aka azurta shi da godiya kullun ya ce alhamdulillah Allah na gode to alƙawari ne na Allah subhanahu ta'ala kuma ya kara masa wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi suna cikin wannan banna sai mutanen Yunan suka zo sai suka mamaye Filistinu gaba daya suka sake mai da su kangin bauta kamar yadda ya faru a lokacin Banu Isra'ila abin nan lokacin Fir'auna ana cikin wannan suna cikin kangin bauta sai ɗaya daga cikin sarakunan Yunan sai ya shiga wato Christianity saboda a lokacin nan sun yi kokari su bata arnanci domin a lokacin suna tafiya abinda ke bambanta musulunci da christianity a lokacin wato abubuwa ne kawai dan kada amma abinda ka same shi a cikin islama zaka same shi a cikin christianity to sai su yunan sai suka yi kokarin yaya za su yi su bata christianity shi ko wannan sarkin yunan din ya kasance filosofi ne ya san falsafa ya san abubuwa sai ya zo wato ya girgina cocina manyan gine-gine ya gina wata abin nan wata ƙasa ko gari ana kira ta Constantinople ya gina Baitul Lahm da kake ji a yanzu ya gina wasu wurare da dama ya shiga cikin kiristiyaniti sai ya canza ɗabi'un kiristoci da wasu abubuwa gaba ɗaya to su ainihin ragowan kiristoci wanda suke akan karantar jiya sai suka yi ƙaura suka bar cikin birni suka koma cikin dauje suka giggina wato wuraren bautarsu da kuma bukkoki suka tare a wannan wurin saboda suna cewa wannan al'amari yanzu ya zama sabo ba mu san yadda za mu yi ba sai kiristiyaniti ya samu ƙarfi a lokacin nan sakamakon shigan wannan sarki na yunana cikin kiristiyaniti ya bi ƙauyuka da birane ya girgina cocuka ana cikin wannan ali Allah subhanahu wa ta'ala sai yanta filastinu daga hannun sahabban annabi sallam wato su suka samu suka shiga a lokacin Umar dan Khattab radiyallahu an ya tura dakaru suka tafi bayan an je shugaban kiristoci na wannan lokaci ya ce to lallai yanzu mu ba za mu yi yaƙi da ku ba amma a shirye muke za mu ba ku makullin wannan masallaci amma ba zan ba ku ba sai shugabanku gaba ɗaya na musulmai ya zo na aka aiki mu da Umar an Khattab radiyallahu an Umar ya niko gari ya zo Filistino da kake jinta aka yi handin oba shi shugaban kiristoci ya ɗauki makullin wannan masallaci Baitul Maqdis wanda yake shine na uku a duniyar musulmai gaba ɗaya yace masa gashi ai zaka ga yanzu masallacin ana kiransa ne Masjidu Khalifati Umar masallacin khalifa Umar abinda ake kiran shi kenan saboda a lokacin Umar ne radiyallahu anhu aka bude wannan masallaci aka yanta shi amma abin da 'yan shi'a suke cewa wai asalin ginin masallacin kamar da zuwa cikin usulul kafi asalin ginin masallacin wai an ɗauke shi ya koma sama wannan ba shi bane asalin masallacin saboda suna fada da Umar kuma suna la'antarsa muna fahimta don haka muna fata muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sake ento da wannan masallaci ya mai shi hannun musulmai Allah subhanahu wata'ala ce wa laqad bawwa'na bani isra'il haƙiƙa mun tattalan ma banu isra'ila a sidqin wato matattala na gaskiya malamai suka ce kamar yadda imamu dhahab ya ce shi ne misra da sham Mun tattalan musu da gidaje a ƙasar misra da kuma sham imamu qatada ya ce ni kuma abin da na fahimta wato a sham ne da baitul maqdis amma duka maganganun nan kusan abubuwa ne guda daya domin banu isra'ila sun samu fada da mulki a misra kamar yadda suka samu a sha kamar yadda suka samu a baitul maqdis a wancan lokaci a don haka duk kusan maganganu ne guda daya wa razaqnahum min at-tayyibat mun azurta banu isra'ila daga ɗan kayayyaki na marmari wanda za su ci su sha ba tare da hisabi ba amma ka duba inadi daurin kai irin na banu isra'ila sai suka taru suka yi wa annabinsu bori aure annabi Musa sallallahu alaihi wasallam suka ce mu wannan ba su fa da abinci ba sai abubuwa guda biyu darba wato kyafaffan tsuntsu da zuma abinda suke ci kenan da zaran lokacin abinci yayi sai ga tsuntsu kyafaffe ya sauka daga sama sannan da zuma abinda suke ci kenan ba aiki za su yi ba ba wani abu za su yi ba sai suka zo suka suka yi taro suka annabi Musa bore suka ce kai mu mun gaji da wannan al'amari kullun a ce mutum bashi da abinci sai kyafaffan su da zuma ba za mu yadda lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr yanzu abinda ba sai ka wahala ba ba sai ka yi sharar gona ba ba sai ka duka ka sanya ba ba sai ka yi fafutukan hankilin neman ruwa ba ba sai ka je ka cashe ka sa abuhu ka nemi ma'aikata ka kawo gida ba yanzu wannan aiki shine ya fiye muku alkhairi fiye da ka zauna kawai ka ci abinci ka sha zuma suka ce eh, mu shi muka fi ya ce to ku sauka Shi shine wa razaqnahum min at-tayyibat mun azurta su daga daɗaɗen kayayyaki na marmari famar banu isra'ila ba su saba ba hatta ja'ahumul ilm har sai da gaskiya sani ya zo masu menene sabanin da suka yi malamai suka ce al'ilmu anan shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu ka ce al'ilmu anan sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu ka ce a'a abinda ake nufi da qur'ani amma duka maganganun nan abu ne guda daya abinda ake nufi da ilimi anan wato hujja da dalili sai da ta zo ma banu isra'ila sannan suka saba saboda sun kasance sun karanta at-taura kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari a cikin suratul baqara walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fal'anatullahi 'ala al-kafirin da can idan yaƙi ya hada su da wasu ana galaba akan yahudawa sai wata ran suka yi tawassuli suka ce to Allah muna roƙonka muna roƙonka don imanin da za mu yi da wannan annabin da za ka aiko shi na ƙarshen zamani Allah ka ba mu rinjaye kan waɗannan mutane sai Allah subhanahu wata'ala ya ba su sa'a suka yi galaba a wannan yaƙi to amma da annabin ya zo suka ga gaskiya ga ta nan ta zo sai suka ce a ai ba za mu yi imani da shi ba ba shi da laifi ba shi da zunubi ba don wani abu kawai saboda ba daga jinsinmu ya zo ba domin sunnar Allah yakan aiko da annabawa ne da yawa daga cikin banu Isra'ila sun ma'arsanna rusulana tattara manzo na bin manzo galibi daga cikin banu Isra'ila ne amma tunan suna ya kasance balarabe na kristoci kenan kai har ma idan ka koma cikin siya akwai da yahudan da ya zo ana zaune kawai sai ce kai wai wane wata ne wannan aka ce rabi'ul awwal ya ce wace rana ce aka ce yau litinin nawa ga wata aka ce sha biyu ga wata ya ce ku bincika mun ku ga shin a cikin garin makka nan ba a haihuwa ba aka je aka binciko aka ce an haihu to baya ga wannan an haihu wani haihuwa ba ce a'a shi kadai ne aka ce to abinda muka karanta mu a cikin at-taura wannan haihuwan ku bincika maraya ne ko ba maraya ba ne aka bincika maraya ne to in dai maraya ne to shi ne annabin ƙarshen wannan zamani aka je aka binciko duk aka gaya mashi wannan details bayanai gaba ɗaya, sai ya ce amma ba za mu yi imani da shi ba tun da balarabe ne to shi ne fa mahtalafu ba su saba ba hatta ja'ahumul ilm har sai da sani gaskiya ya zo masu maimakon su ansa su yadda su bi sai suka koma suna fada da ita kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a can walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman laifin annabi ga sallam saboda kawai bai kasance ainihin bai hure ba kamar yadda Allah ya ce cikin hakkin annabi Ibrahim ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wama kana min al-mushrikeen inna awla an-nas bi ibrahim lalladhina tabauhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin adon haka sai suka saba kamar yadda ya bamu labari kasa kadan lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikeen munfakina hatta ta'tihu منهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة بس الربوبة بس يساباني با سيد سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزو مزو دو هكا شيني حتى جاءهم العلم حتى سيد سنن يزو مزو إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة للي محل الجنك سبحانه وتعالى زي حكمت ذكاني سراء القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أتكين أبن لسكا كسنتي سنة ساقاوا idan ka koma ƙasa kaɗan wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum wa laula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum wa innal ladina urisu al-kitaba min ba'dihim lafi shakkin minhu murib wato basu saba ba sai da gaskiyar ta zo musu suka ganta ta gansu suka santa kuma ta san su anan idan ka koma cikin balaga malamai suna cewa anan hatta ja'ahumul ilm wannan min babi itlaqil masdar wa iradat ismil maf'ul wato an ambato masdari ne anan amma abinda ake nufi da shi anan shine ismul maf'ul bi ma'ana famaktalafu hatta ja'ahumul ma'lum basu saba ba har sai da abin sani yazo masu abin sanin nan kuma shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wurare da dama mun sha irin wannan bayani wato ainihin abdullahi ibn salam radiyallahu an cikin abin da ya tabbata na ainihin yahudawa inadi irin nasu dagawa da kin gaskiya wata rana ya zo ya ce ya rasulallahi na musulunta abu ne wanda yake kasani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ina so in tabbatar maka da halin mutanenmu a matsayina na bayahude don ka gane mutane ne makaryata mutane ne bijirarru fadarru masu kin gaskiya ina so ka saka ni a daki ka tambaye ni ni wane ne annabi sallam ya ansa maganarsa ya sanya shi a cikin daki yace kun san abdullahi ibn husayn dan da haka suke ce masa annabi ne mai shi abdullahi ibn abin ibn salam sai suka ce ah, ai mun san sa mana zaka karimun wa ibn kare wannan babba ne dan manya sayyiduna wa ibn sayyidina shugaban mu ne kuma dan shugaba wa alimuna wa habruna shine malamin mu shine masanin mu abin da suka faɗa ke nafa yana kuma cikin ɗaki yana jin abin da suke faɗa sai ya fito ya ce to ya ku ‘yan uwa na Yahudawa wannan shi ne annabin da kuka kasance kuna karanta sifofinsa a cikin attaura kun karanta bayaninsa a cikin attaura ba na tunanin akwai mai ja a cikin kan cewa wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam take yanke saboda ƙin Allah sai magana ta canza gaba daya suka ce wai dama wannan kake mana bayani ai hada jahiluna wa ibn jahilina wannan ai jahilin mu ne dan jahilai wa zaliluna wa ibn zalilina kaskantaccen mu dan kaskantatu take yanke magana ta canza don haka annabi Musa alaihi salatu wasalam yayi fama da banu Isra'ila ya yi fama da yahudawa shi yasa a yanzu kake ga ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga yahudawan da suka musulunta 'yan tsiraru ne ba su da yawa kuma yana da wahalan gaske ka gaba yahuda ya musulunta a irin zamani irin na yanzu saboda yana da wani itikadi yana da wani belief sakankan cewa akan cewa shi yafi kowa wa qalat al yahud nasara nahnu abna'u allah wa ahibba'u suka ce ai ai mu ne ayan Allah mu ne mafi soyuwa a wurin Allah subhanahu ta'ala sannan wa qalat al yahud wa menene wa menene wa qalu lan yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum sai ai al jannan ma ba wanda zai shiga in ba ba yahude ba in ba ba nasare ba to suna da wannan itikadi kudiri cewa duk wani wanda ba su ba wato wannan mutum sun fisa shi sa wani littafi da na rubuta wajen shaba bainal yahudiyyati wa shi'a shi'a gaba ɗayan ka dauke ta kasa a ma'auni ka cokan yahudanci ne tsantsa saboda irin wannan itikadin na cewa yahudawa sun fi kowa yana daga cikin abin da suka rubuta a cikin protocol nasu sunan littafi ne wanda yanzu ya kusan shekara ɗari da goma sun ce ba yahude idan ya zalunci wanda ba ba yahude ba ko dai ya kashe shi ko ya anshi dukiyarsa to wannan yayi aikin da Allah yake so amma yaushe ne ba yahude zai samu zunubi a lokacin da zai cuci ɗan'uwansa uwansa ba yahude to in ka koma cikin usulul kafi in ka koma duk wani littafi babba na shi'a irin su Malla ya haɗo rukun faqih abin faƙi za zaka samu irin waɗannan maganganu cewa ɗan shi'a yana iya cin dukiyar wanda ba ɗan shi'a ba bauta ce kuma ibada ce sannan kuma wai duk sanda ɗan shi'a ya samu dama ya kashe wanda ba ɗan shi'a ba ya ibada wannan yana nan a rubuce a cikin littafansu. shi yasa kake ganin duk gaba daya in ka ɗauki shi'anci gaba daya ka ɗaura ta a ma'auni za ka same ta yahudanci ne zanza Allah muke roƙo subhanahu ta'ala ya datar da mu kuma ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya taimake mu akan binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya taimake mu akan guje mata akwai tambayoyi da dama da suka zo mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum Allah ya gafarta malam da fatan kana lafiya tambaya ta ita ce mace ce ta rasu ta bar yara mata guda biyu da mijinta to yaya za a yi musu rabon gado wasalam a sharuwa lafiya to matar da ta rasu ta bar mijinta da 'ya'ya mata guda biyu alkur'ani ya bamu labarin yadda za a yi fahim kunna nisa'an na latayn falahun na sulusa tara su 'ya'yaye mata guda biyu suna da sulusi guda biyu na dukiyar da ya bari sannan miji kuma yana da ainihin ɗayan kaso hudu cikin abin da matar ta bari bai ma'ana za a kasa dukiyar gida goma sha biyu miji zai ɗauki uku yaran za su ɗauki kaso shida sannan ukun da ya rage sai a nemi makusanta waɗanda Allah yake cewa wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa wannan shine a takaice wallahu a'lam mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam ina da mahaifi yana zaune a wani gari ni kuma ina zaune a wani gari sai na kira shi na faɗa masa na saya masa wasu kaya sai ya yi godiya ya min albarka kafin na kawo masa kayan sai Allah ya yi masa rasuwa to wannan kayan zan kawo su ne a sa su a cikin kayan gado koko kuma ina so malam ya sa wannan mahaifi namu a cikin addu'a da fatan Allah ya ƙara ma malam lafiya da basira amin to a kaya sun zama kayan magada saboda ka masa kyauta kuma ya amsa ya kuma san nashi ne yanzu kawai za a ɗauka ne a haɗa su cikin gayan gado sai a yi fasali a baiwa kowa abin da ya samu sannan kuma muna masa addu'a da namu iyayen da shi mahaifinka da mahaifan wasu a nan da waje waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu da gafa. wannan ce tambaya ta ita ce eh, assalamu alaikum da fata eh, me hukuncin mace da aka sake ta da ciki wata uku amma sai uwarta ta ce ba za ta yi dogon zama ba ta ba ta kuɗi ta zubar da cikin ta yi kuma abinan ta kuma ta yi aure ma'ana ta zunda cikin ta yi aure to wannan ba daidai ba ne domin wata mata kamar da tabbata a cikin shahara da sunan wata mata ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce ya rasulallahi na fa yi zina annabi sallallahu ce kin yi zina ta ce eh, eh, na yi zina sai ce to a ah, ki je wato ki haifi ta je ta haifi ta ce ya rasu na haihu ya ce ki je ki irai raino ta je ta shayar da ta shayar ce ki je ki yayi bayan ta yaye alaihissalam sai ce to a cikin ku mutanen madina wane ne zai ɗauki ɗawainiyan wannan yaro sai wani ce ya rasu lallahi zan ɗauka sai aka ce to a bashi ya sa aka jefe ta ɗan nan a hausance ya ake kiransa shege kaga annabi sallallahu bai ce a kashe shi ba bai ce a zudda ba bare kuma wanda aka san ga ubansa don haka ba daidai bane kuma kasu su fada cikin waɗanda Allah ke cewa idal maqudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat wato idan rai wacce yake bata ji ba bata gani ba aka kashe ta aka binne ta aka kira ta ran alqiyama aka tambaye ta me kika yi aka kashe ki to kaga akwai shari'a gaban Allah subhanahu wataala mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara ma malam lafiya malam haƙiƙa na tsorata da halin da mafi yawa daga cikin mu matasa muka shiga mafi yawan mu wato a yau mun mai da zina ado wanda baya yi ana ganin bai waye ba shaye-shaye ya zama kwalliya malam matasa ire-ire na muna son aure amma ba mu da sana'ar da za mu iya riƙe kanmu ballantana mu riƙe 'yar wani malam ina tsoron afkawa cikin alin da matasa suka shiga a yau malam don Allah a taya ni da addu'a Allah ya hore mani sana'a mai albarka domin in samu in yi aure don gudun fadawa wancan wato bannan tafarkin shidani to abinda dai na faɗa shi zan nana ta don mutumin da ya riki zina ado bashi ne yake dauka karka yi tsammani wai in kai shi ke na abin an gama wata rana na yi muhadara sai na ce to masu yin zina Allah su hana wata ya shirye su sannan kuma ya taimake su da irin wannan aiki da suka yi ya sanya a yi ma sai na ga kowa ya tsaya ka an kasa cewa amin an kasa cewa amin sai na ce ko ba a ji addu'a da na yi wani ya ce <laughs> to an yi da muhadara wani na nan na ta kumfan baki a waje ai wannan addu'a malam bai kamata ya ba me yasa malam to malam in baka zina menene na? ba babu na tashi hankali an ce abinda kai Allah subhanahu ta'ala ya huwa ce maka hanyoyin da za a yi da naka to me na tashi hankali ah. to jama'a ku yi hatara yadda bawan Allah nan ya faɗa zina ta zame ado a cikin al'umma kuma ka sani ko kana raye ko ka mutu in dai ka je ka taba mutuncin yar wani kamar da ibnu al-qayyim ke cewa a cikin al-jawabul kafi rahmatullahi alai saboda damejin da ke cikin zina dameji ne karanci ya kai biya kaga dai ka zubar da mutuncin ka kai kanka na biyu ka saba ma Allah na uku ka keta mutuncin yarinya na hudu ka ci mutuncin iyayenta na biyar ka zubar da mutuncin danginta saboda kowa na ganin ga yariyar da ta yi zina ya lissafa ma'ayin abubuwa kacce-kacce to da aka bani labarin wannan matashi yana ta ihu me yasa mara matasa ma me yasa zai wannan addu'a to sai naga a'a to idan naman kai na da daɗi na kanka ya kamata ka kwarzana saboda ai shi ba zai rasa uwa ba ba zai rasa kanwa ba ba zai rasa yaya ba me yasa bai ji ya yi zina da idan ba sai samu yayan wasu to ai yadda baka so naka su lalace a lalata naka to mutane ma haka ba su a lalata nasu kaga muna da adalci sai ka duba kaga wannan yarinyar da nake so lalata misali iyayenta ba zai musu daɗi ba kuma nima ba zan so a lalata tawa ba to bari in hakura kawai in kame don nima kudin kada a lalata tawa. shi ke samu zaman lafiya sannan magana sana'a da ka faɗa sau da yawa mu matasa da muka tashi a birni wato mukan ɗauki ɗabi'a ce ta ɗagawa da girman kai sana'a ba yana nan amma ko da yake we are too selective in ka dace sana'a muna da wani ambition wato buri da kudirin da in ba shi ba ba sana'a bane ni na san dan garuwan da yake kamun ruwa a bari ya biyu uku kudin da nake biyan sa sai da ya tara sama da dubu hamsin na ruwa da yake kaiwa da ya haɗa kan kayan tsab sai ce to malam zan yi kauye saboda zan je in yi noma da a kama ka kai sata gara ka ɗauki baro ka je ka tura kuma bari in gaya muku wata magana wacce kila wasu ku sun sani wasu ba sani ba mafi yawancin waɗanda suke da gidaje a cikin kadunan nan kashi tamanin ƙauyawa ne zuwa suka yi ba 'yan kadunan ba ne kashi ashirin su ne masu gidaje saboda mun tsaya da girman kai ba kauye zai zo daga wani yanki ya zo kana kallonsa kamar sakare ya bude dan shago sai ya expanding ya fadada kana kallonsa motoci ya sai motoci suna masa safara akan hanya yana da yan gidajen shi a kauye yana hada kure kai kuma a wurin shi kake siya kana na an baka wai kai ka tashi a birni wai kai ka yi secondary ka gama wane ne ba za ka yi kaza ba takalmi ka sai takalmi dubu bakwai ka sai wando dubu ashirin da biyar kawai ka sa ka goge shi kenan ba kawai ya ma wayo to lokaci yayi goban Allah shi mu za mu dora bayani abinda muka karanta dai Allah ka babu lada to bawan wani bawan Allah koyo Allah ce sun kawo sadakan 2000 a ta musallaci Allah Allah ya saka musu da alkhairi abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka ce mana Allah ka anshi wannan bauta ta mu Allah ka shirye matasan mu da suka lalace ka shirye yan matan mu da suka lalace yaran da muke haihuwa Allah ka taimake su tabbata akan addinin musulunci mu ma ka tabbatar da duga digin mu akan addinin musulunci Allah ka ishi rayuwar mu akan tauhidi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.